يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baya ka yabo da godiya sun tabbatar ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda a cikin ikon sa da shi da hukuntawa shi da tsarawa shi da kaddarawa sa ya kawo rayuwar mu a wannan rana a wannan lokaci wanda yau muna ranar asabar ashirin ga watan ramadan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda yau ya daidai da 25 ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2019 yau ma allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu sake zama domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na sunna da ke cikin wannan unguwa ta gangarawa kuma a wannan karamar hukuma ta malin a cikin wannan jiha ta mutu katsina karatunmu ya tsaya a cikin suratu ƙasas aya ta saba'in da biyu za mu tashi da saba'in da biyu saba'in da uku za mu tashi a kan aya ta saba'in da hudu jiya mun ji abin da shekarar jiya kai jiya ruwa ya hada karatu mun ji abubuwan da Allah Tsoron wa ta'ala ke karantar da mu umarnin da yake ba annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa ya tambayi mutanen makka ya ce su ba shi labari idan Allah ya sanya musu dare ya zamanto kodayaushe da har zuwa tashi kiyama wani Allah ne wanda Allah gaskiya wanda zai zo musu da hasken rana wanda za su yi rayuwa a ciki su nemi abinci Allah ya ce shin ba sa jin irin wannan ji wanda yake na fahimta su dawo su bar shirka su bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai wanda Allah maɗaukin sarki shi ne wanda yake ƙaddarawa haka ne sana'ala yake cewa shin annabi sallallahu ya gaya musu su ba shi labari idan Allah ya sanya musu yini ya zamanto yinin nan ne wanda yake mai tihiya wanda yake zarcewa har zuwa shi ma tashin kiyama akwai wani Allah wanda yake kuma bayan Allah na gaskiya wanda zai zo musu da abin da ya shafi dare idan an kawo yinin kodayaushe Allah ya ce shin ba za su dubi wannan abubuwa ba su gani saba'in ayat saba'in da hudu na mutu shi ya ce yana daga cikin ramarsa Allah da ya sanya muku dare da yini don ku samu natsuwa a cikin shi dare ɗin kuma don ku nemi daga falala Allah a cikin yini kuma Allah maɗaukin sarki ya ce ya yaka haka don ku gode mani imar Allah ɗin a cikin waɗannan lokuta sannan Allah sarki ya ƙara jawo hankalinsu zuwa ƙarshen al'amari na fidda manzan Allah su daga garinsa. Allah ya ce wa yau ma yunadihim fa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون الله يأتي واذكر كتنا يوم يناديهم ranar da za a kirawo su annasu mutane faya ƙulu sai Allah ya ce aina shuraka'i allazina kuntum tasumun ina ababen shirka ta waɗanda kuka zance kuna rayawa wannan Allah ya ambaci wannan zakarar husaniyar li yabni alai Allah ya ambace shi kashi na biyu da ya gini na zance a kansa saboda suna rai cewa ai akwai wasu ababen shirka ababen bauta wanda suke da su wanda ke musu irin abin da Allah zai yi ba bai da haka Allah zai kira su a tambaye su a ranar tashi alkiyama ina waɗannan ababen shirkan da suke riyawa a duniya wanda suke cewa su waɗannan ababen shirka ɗin suna da iko da dama na yi irin abin da Allah ke yi sai Allah ya ce wani za'ana ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله يكشي ونزعنا za mu fitar ai akhrajna min kulli ummatin shahida za mu fidda mu kowace al'umma mai shaida wa huwa nabiyuhum shine annabinsu yashhadu alaihim zai ba da shaida a kansu bima qalu min takdhibihi game da abin da suka hidi na ƙaryata shi wa ma fa'alu bihi min ikhrajihi min baladihi da abin da suka aikata mai na fidda shi daga garinsa fakunna sai mu ce lahum gare su mu ce musu hatu burhanakum ku zo da hujjojinku alama qultum min al ishrak a bisa abin da kuka yi na shirka wa ma fa'altum bin rasul da kuma abin da kuka aikata ma manzo falimu ku sani annal haqqa fil ilahiyya lallai abinda yake na abin da ya shafi haƙƙi na gaskiya gaba da allantaka lillah to yana nan ga Allah la yushariku fi ahad babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan Allah ya ce wa zalla wani ma kanu yaftarun abinda suka zance suna kiran ƙarya a kansa ya ɓace musu abinda suke kirkira na ya yayi fi duniya anan duniya min anna ma'ahum shuraka ko kuma sharika cewa suna da abokin tarayya ta'ala an zalika Allah ya ɗaukaka a bisa samar da abokin tarayya wa min asbab ikirajihim min biladihim ya daga cikin dalilan fitar da su daga cikin garuruwansu annahum laysu ashabu amwalin kafira cewa su ba masu dukiya bane mai yawa wa khifu bihim fa yastati'u bidhalika ar-ru'asa an yatasabbabu fi kiraji da aka sai sauki a gare su kuma ya zamanto an samu dama ga shugabanni ya zamanto sun sabbaba yadda za a fitar da su min biladihim daga garuruwarsu wa kanat suma su ma sun kasance tara annal ahqqu ah, bir risala huwa man kana zagina suna ganin cewa wanda ya cancanta da manzanci shine wanda yake ma'abocin wadata wa laula nuzila hadal alquran ala rajulin min min alqaryatayn azim suna cewa wai dan me ba za a saukar da wani alƙur'anin ba ga wani mutum wanda zai fito daga cikin alƙaryu guda biyu wanda da suke manya suna yi ɗin wani maganar hasara kawai saboda hasara na haka sai zamanto fasabbabu ikiraji min makka suka sabbaba fitar da manzan Allah daga makka fa khabar Allah fi ma ya'ti sai Allah ya ba labari a cikin abin da ke tafe na ayoyi annal mala laisa bi izzin indahu cewa dukiya ba ɗaukaka ba ce a wurinsa wa innamal mudar ala taqwa kawai al'amuran suna kewayewa ne kawai akan tsoron Allah nan ne ɗaukaka take samuwa waqtiyaru ta'ala da kuma zaɓin Allah maɗaukin sarki in ya zaɓi bawa ya ɗauka darajar shi shi ke nan darajar tasa ta ɗaukaka a ƙarar sai Allah yake cewa inna ƙaruna وآتيناه تستطيعون القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا حلم الفرحين ألا يتي إن ƙaruna kana min ƙaumi musa ya kasance daga cikin mutanen annabi musa ibni ammi ɗanɗan ammin sani ya bini ƙahir Bini lawi shi ne yashar ɗan ƙahis ɗan lawi wa musa Bini imran bin ƙahis bin lawi shi kuma annabi musa shine dan dan imrana ɗan ƙahis ɗan lawi wa qaruna ibn khalati musa aidan wa amana bihi hmm. shi kuma ƙaruna dan dan khalar annabi musa ne mara ɗanɗan ƙanwar inna annabi musa koyar inna wa amana bihi kuma ya imani da shi wa kana min as-sab'ina alladhina ikhtarahum musa lil manajat ya kasance yana daga cikin mutum saba'in din nan da annabi musa ya zaɓa Dan zuwa yin manajati da Allah subhanahu wata'ala lokacin da annabi Musa zai je an so allinan at-taura to yana cikin mutum saba'in da aka ɗauka fasami a kalam Allah ya ji magana Allah summa hasada Musa sannan ya yi hasada annabi Musa ala risalati a bisa manzancin shi wa wa harun ala imamati ya kuma yi hassarar annabi haruna akan imamarsa jagorancinsa fara'a nafsahu a haƙƙu minhuma sai ke ganin kan shi ya fi su cancanta biman ya fi su cancanta da matsayinsu lisababi kasrati kasratimali saboda dalilin yawan dukiyarsa sai ke ganin cewa ya fi su cancanta da haka Allah ya ce to fa ga alaihim sai yayi zalunci a gare su Bilkibri, Wal'ulu, wa kasratul mal da girman kai da ɗaukaka mana jin kanshi da kuma yawan dukiya Allah ya ce wa atainahu min al kunuh mun bashi shi ƙaruna min al na riga taskoci ma inna mafatihahu abinda ya zamanto cewa lallai mabudansa na taska latanu'u bil usba tana yin nauyi ai taskulu bil usba yana yin nauyi ga jama'a uli a kuwa su ne ai ashabul kuwa wanda suke ma'abota ƙarfi ai saƙirahum wannan mabuɗai ɗin ta ne musu nauyi falba'u littadiya ba'un ɗin da ta zo a cikin bil'usbati na ta'addiya ce mana waɗannan makullan suna nauyi a gare su inda za su ɗauka Allah subhanahu wataala shine wanda ya bashi wannan nau'in dukiya wa antahum qabla 70 wa qila 40 wa qila 10 wa qila ghairi iddatuhum su mutanen aka ce qila 70 yawan usba din jama'i mutum 70 wakila arba'un wasu suka ce a ah, mutum arba'in wakila ah, ashara'i eh, wasu suka ce mutum goma in suka zo ba su iya daga akwatin makullai na taskashi da Allah ya bashi makullai kawai ana masu a ah, ai duniya a yanzu ai kamar ana sau an zo ana sidi ne yanzu amma wanda suka ci duniya da an sun wuce ba wanda Allah ya ba arziki Allah ya ce wa wa amaruha aksar min amaruha sun raye ƙasar nan fiye da yadda wannan al'umma ta raye ƙasa Allah subhanahu wata'ala yake ce mana ƙara lahu qaumu lokacin da mutane suke ce masa al-mu'minuna min bani isra'il wanda suka imani daga cikin bani isra'il la tafrah bi kasratil mali farhu batri kada ka yi alfahari saboda yawan dukiyar da kake da ita alfahari na takama inna allaha la yuhibbul farihin lalle allah baya son masu alfahari bi zalika da irin wannan nau'in aiki wanda kake aikatawa na alfahari ga annabi Musa da Haruna akan abin da Allah ya baka na dukiya suka ce wabta kifi ma ata kalla وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبقي الفساد ولا تبقي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين الله يتي وابتغي اي اقلب فيما اتاك الله كلمه اتكي ابن الله يباك من المال ندوك الدار الآخرة كان يمجل الله يرى بأن تخرج الزكاة كفتة الزكاة وتنفقه في طاعة الله كثير إتوان الزكاة أو جن طاعة الله وقيل إن أصل أداوته لموسى من الزكاة وبخله ألتي أصل أداوشي da annabi Musa shine hana zakka da yake yi da kuma rowansa. da haka suke ce mashi ya fitar da zakai walatansa wa nasiba ka minar duniya ka mance rabanka na duniya ai an ta'amal fiha lil akhirah ana yin tunanin kai aiki a cikin duniya din dan lahirarka fa hadis ya zo a cikin hadisi Irtani khamsan qabla khamsin ka ganimantu da abu biyar kafin biyar shababika qabla haramik kuruciyarka kafin tsuhonka samartakarka kafin ka tsuha sannan wasihatika qabla sanqamik lafiyarka ka amfana ita kafin rashin lafiyarka wa gina ka ƙabla faƙarik da wadatarka kafin talaucinka wa faragika ƙabla shugulik da faragaka samun sukuninka da damarka kafin shugul na rayuwa danne ka ka kasa iya yin alkairi a wannan rayuwa sannan wa hayatu ka ƙabla mautik ka amfana da rayuwarka kafin mutuwarka waɗannan abubuwa guda biyar ka yi ƙoƙari ka ganimantu da su kafin waɗannan biyar ɗin su zo maka ya zo a hadisi ya tabbata haka wani hadisi hadisi ne mursal wakila hu ana ce ma'anarsa shine ne ma ta jihu. min duniya dunya wa akhrij al-baqi ka rike abin da kake so na duniya sauran kuma ka fitar ka je ka bayar abin da kake da bukatar shi na rayuwarka na duniya to ka rike wannan abin ka rayu a duniya din sauran abin da kuma ya rage ka bayar da shi a matsayin zakka shine ma'anarsa qala al-hasan umira an yuqaddima al-fadl wa yumsika ma yugni amma umarni ne da ya gabatar mana ya ciyar da saura ya rike abinda zai wadatar da shi wa asin linnasi bis a cika kyauta ma mutane ta yin sarƙa kama asalallahu ilaik kamar yadda Allah ya kyautata maka wala tabgi alfasa ai wala tatlibul fasada fi ardi kar ka nemi banna a bayan ƙasa ya amil ma'asi ta hanyar aikata ayyuka na sako inna allaha la yuhibbul mufsirin lalle allah baya son mabannata mana annahu yu'aqibu da ba cewa allah zai musu akuba ka gane wurin wannan na nuna cewa kenan dukiya wadata tana jawo mai ita in bai da gaske tsoron Allah ba ya koma ya zamanto mufsid fil ard mabannaci a bayan ƙasa Allah ya tsare Allah ya ce ala inna ba قال إنما أوتيته على علم إن أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ألا ya تقالوا ƙala sai إنما أوتيته أي cewa ya ce ai kawai an bani shi ne wannan dukiya ɗin ala ilimin indi a bisa wani ilimi wanda yake a tare da ni ai muqabalatu yana yin a maimakon wancan ilimin da ya samu shi ne aka ba shi dukiya Wakana kana a'lam bani isra'ila Bilkimiyya ya kasance ya fi bani isra'ila ilimin kimiyya wa da tasarraf da kuma iya juya al'amura na dukiya fitijara fitijara a wajen abin da ya shaye kasuwanci wa zira'at da noma wa anwa'ul makasi da nau'uka na nema qala ta'ala sai Allah ya ce awalam ya alam shin bai sani ba cewa an Allah kar ahalaka man min ƙabli min alqurun cewa lalle Allah ya halakar a gabaninsa ya halakar da alƙaryu karnu a wasu alƙaryu waɗanda suke al'umma na zaune a cikin wannan alƙarye Allah ya halakar da wannan al'umma ɗan al'umma man huwa ashaddu min hukuwa waɗanda suka yi tsananin ƙari wa aksaru jam'a kuma suka yi shi yawan tara dukiya shi duk wannan dukiyar a ko'anda sun fi shi tarawa a gabanin shi kuma Allah ya halaka su kaga shi kenan duk lokacin da zamani karni ya juya to za ka samu karnin da ya wuce yakan tsarmama wannan karnin da ke zuwa bayansa wadata ta dukiya mun gane da Allah yake cewa shin bai san cewa Allah ya halakar da wasu al'ummomi na wasu ƙoron ƙarnoni ba ga su a cikin alƙaryunsu a wannan ƙarnin da suke rayuwa sun fi tsananin ƙarhi da tara dukiya amma Allah maɗaukin sarki ya halaka su saboda ba su bi Allah ba daka Allah yake mai raddi ai huwa alimun bizalik ya san haka idza annahu iktasaba ilmuhu min ilmi man taqaddama domin ai ya nemi ilimin sa ne ya samu ilimin daga ilimin wanda suka gabace shi wa ilmun fi tarikh annahu madiyun man huwa aksaru minhu jam'a lilmal sannan kuma da ilimin da ya samu na tarihi wanda wannan yana zartan mai da hukuncin sanin cewa akwai wanda suka yi shi tara dukiya walam yamna'uhu almal min alhalaki fahulika kuma waɗannan ɗin dukiya ba ta hana a halaka waɗannan al'umma ba aka halakar da su wa kadhalika huwa yahliku Allah to kamar haka shi ma Allah zai halaka shi wala yas'al an zunubihim almujrimun Allah subhanahu wataala yace wala yus'al an zunubihim almujrimun su mujrimai ma ba sa yin tambaya akan abin da ya shafi zunubansu ba a tsayawa ana yin tambayo a kan me su me suka aikata ba ma a tsayawa ana wannan li'ilmihi ta'ala biha saboda ilimin Allah maɗauki sarki game da wannan zurbar fayar hulunan nara bila hisab da aka za su shiga wuta ba tare da hisabi ba wa yi su'aluna sa'alut taubih wata ƙare ana tambayar su tambaya wata kita tozartarwa da wulaƙantarwa a ƙwanƙwasa zuciyar mutum ya sa mai damuwa ana yi musu wannan tambaye Allah ya ce fakharaja ala qaumi fi zinati fakharaja ala qaumi fi zinati قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم الله يتي فخرج قارون سي قارون يفتا على قومه في زينته يفتا ga mutanensa a cikin ما اوفن ala Ƙara inna ma tuhu ala ilmin hmm. wannan ana liƙa shi ne a bisa faɗarsa da ya ce ai an ba ni wannan dukiyar ne a bisa wani ilmi da nake da shi to cikin wannan alfaharin fakharan sai hito ala qaumihi ga mutanen shi fi zinati a cikin adan shi da ƙaushi. yana nuna musu alfahari wa ma bainahuma itirar abin da ke tsakanin wannan lafazin da wancan din da muka baro baya akwai itiradi waiwaye anan tafiya da fi zinatihi bi atba'ihi alkasirin rukubana ya fito a cikin adan shi da mabiyansa masu yawa suna akan abin hawa mutahallin bi malabisin zahabi Walhari suna masu yin kawa da ado da tufafin zinariya da alharin ala khuyulin akan dawaki wa bigal da alfadarai mutahalliya wanda aka yi ado su ma an taba musu kwalliya ƙalar lazina yuridun alhayatar duniya sai waɗanda suke son rayuwar duniya suka ce ya laita lana ya kai can ya littambe ya ɗin jan hankali ne da faɗakarwa ya kai can mislama uti ya ƙaro dama a ce a ba mu irin abin da aka ba ƙaro na fi duniya a duniya ina hulallai shi ƙaro na lazuwa hausu na yana da mutum ne ma abocin rabo wanda yake mai girma ai wafin wanda aka cika mai wannan kaso da rabo din a cikin ita duniya abin da suke cewa kenan kaga ba san waye ba ba san wannan mai dukiyar wani iri ba ne ba suke fata da guru su samu irin abin da ya samu na dukiya Allah ya ce wa ƙalar na utul ilma وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون Allah ya ce wa ƙala lahumun lazina otul ilm sai waɗanda aka ba ilimi suka ce musu bima wa adalla bil wanda aka ba su ilimi game da abin da Allah ya alkawari a lahira sai suka rika ce musu wailakum kai ku. wannan kalimatu zajar kalma ce ta tsawa kai ku. sawabullah sakamakon Allah fil akira a lahira bil janna na aljanna wannan din khairun ya fi alkhairi liman amana ga wanda ya imani wa amila saliha kuma ya aikata kyakkyawan aiki na kwarai ma'uti ya qarun fi duniya waɗannan ɗin sun fi alkhairi fiye da abin da aka ba karuna a duniya wala yulqaha babu wanda yake samun ta ya haɗu da ita aljanna ana yin aljanna almasabu biha hmm. babu wanda za a saka kamawa illa sabirun ba wanda za a yi masa sakamako da ita aljanna sai masu haƙuri wanda suka yi haƙuri ala ta'a a bisa ɗa'a wa anil masiya kuma suka yi haƙuri a bisa barin sabo to wannan su ne ake sakan kamawa da sakamakon aljanna sai Allah ya ce فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين Allah ya فخسفنا به nabi sai أي بقارون da أكا zamanto cewa an rufsa shi a cikin ƙasa an nutsa da shi wa haka ma da gidansa aka nutsa da shi al'arda a cikin ƙasa ba ma kan lahu min fi'a ko bai da wata jama'a suruna wanda za su taimake shi min dunillah kuma bayan Allah ai gairu ko ba bayan Allah wani Allah bai da wani wanda zai iya taimakonsa kuma bayan shi Allah ɗin bi an yamna'u an hulala a ce cewa wai za su iya hana mai halaka bai da su bai samu wanda za su mai wannan ba wa ba kana minan muntasiri ko bai kasance daga cikin waɗanda ake taimaka mawa ba minhu daga wannan halakai da wannan azabar da Allah ya yi mai kawai sai gashi ƙasa ta kama sa yana nutsa a cikin ƙasa da magana da addu'a ta annabi Musa Allah ya ce wa asba allazina وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده وقدره لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون Allah ya ce wa asba allazina tamannaw makanahu bil ams sai waɗannan da suka yi gurin su zama irin matsayin shi a jiya yau ya suka wayi gari ai min qaribin a kusa sun yi gurin su zama irin matsayin da yake da shi suka wayi gari ya kuluna suna cewa wai ka annan Allah ya fi riska liman ya sha suna cewa a lalle Allah ya kasance yana yalwata arziki ga wanda ya so min ibadihi daga bayansa wa ya ƙadir kuma Allah maɗaukin sarki yana ƙuntatawa ga wanda ya so ku alaman ya sha yana kuntatawa arziki ga wanda ya so wai ismu filin bi ma'ana ajabu da ma'anar abun mamaki ai ana ni na zama abun mamaki wal kafu bi ma'anar lam laula an manna Allahu alaina hmm. suna cewa ba dan Allah ya mana baiwa ba la khasafa bina to ai da Allah madaukin sarki ya nutsar da mu bil bina'i lil wa qur'a lil maf'ul la bina ko la bina da an nutsar da mu da ba dan Allah ya muna baiwa ba to ai sun koma suna guri kuma yanzu sun ga abin da ya faru gare shi wai ka annahu la fulhul kafirun kai abin mamaki yadda dai abin yake kafirai ba sa rabauta kaga sun fito fili suna fitar da bayani dalla-dalla a kan abin da suka gani ya faru na asara ga karuna kafirai ba sa samun rabo sarabauta li ni'matillah da ni'imar Allah bi fana'id duniya gaba da karewa duniya saboda duniya karewa take islam yu'minu wa anfaqu amwalahum dan ba su imani suka ce da dukiyarsu ba fi wujuhi albir a huskoci na da'a ga Allah da biyayya gare shi shi sun ya sai to duk abin da suka samu kawo ba su rabauta ba da sun yi haka to da sun samu wani abu aula ya sayi kunan mansif al'ali fil akira ko kuma ana yin cewa la yuflihul kafirun kafirai ba su rabauta ana yin cewa la ya sayi kunan mansif al'ali ba sa cancantar matsayi madaukaki fil akira a lahira لأن galiban غالبا yunsihim rabbuhumullah domin dukiya mafi rinjaye tana mantar da su ubangijinsu Allah fayattabi'una hawa sai su fi son zuciya fayulakuna misla qarun sai halaka su kamar yadda aka ƙaruna, qaruna summa qaba ta'ala ala qissati qarun sanala dauki sarki yayi taƙiri. akan isa karuna fa qala sai Allah ya ce tilka darul akhira na ainihin malam gashi jama'a sun kaso kashi na waɗansu sun nuna sha'awarsa ga karuna na na waɗansu sun ya suna masu wazi da wazi na sai shi na bai samu biya waɗanda suka abin nan ɗin shi wanda suka samu halaka gaba ɗaya ko kamar saɓanin su fir'auna shi da dukiyar shi hmm. aka halakar shi ne mai dagawar shi ne mai ji da kan to sai Allah ya halakar da shi da shi da dukiyarsa baki ɗaya sauran al'umma kuma waɗannan suke tamanni eh. to su kuma an nuna musu haɗarin wannan abin da suke guri sannan kuma yanzu abin da ya faru ya zama musu dalili da aya da hujja cewa wannan abin da suke kallo a tare da karuna wani abin da na rayuwar duniya mai karewa amma abin da ke wurin Allah ya fi sannan waɗanda ke biye da shi masu bin shi su waɗannan barori ne ma'aikata ne to da Allah ya tashi sai ya yi mai akuba da shi da gidan shi da dukiyar baki ɗaya sai Allah ya nutsar da su a cikin ƙasa kama ba taɓa yi ba kaga kowa sai ne sai kama gaban shi Allah ya ɗauki sarki ya gafarta mana sai Allah ya ce tilka darul akhirah نجعلها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين na Allah ya ce tilka darul Akira wancan gidan lahira ayil janna aljanna din naj'aluha Allah ya ce muna sanya ta ita aljanna Lillazi lillazina la yuriduna uluwan fil waɗanda ba sa son wani ɗaukaka na girman kai a bayan ƙasa bilbagi ta hanyar abin da ya shahi zalunci da jini da kai wala fasada sannan ko ba sa buƙatar banna bil ma'asi ta hanyar saƙo wal aqiba ƙarshen al'amari al mahmuda wanda yake na yabo da godiya lil muttaqin yana ga masu taƙawa. ai iqabullah bi amali at-ta'at ai ƙarshen al'amari na Allah ta hanyar aikata ayyukan ɗa'a da suka yi bi anfusihim wa bi amwalihim da dukiyoyinsu da kuma rayukansu baki ɗaya wannan ɗin ya sanya suke samun gidan lahira shine aljanna a ranar tashi alkiyama Allah ka sanya mu a cikin masu shiga aljanna sala ce man ja bil hasana man ja'a bil hasanati falahu khairun minha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون Allah ya ce man ja bil hasana wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya falahu khairun minha to yana da sakamako mafi alkhairi fiye da wannan aikin da yayi kyakkyawa ai sawabun bi sawabiha ai ana ne yana da sakamako saboda dalilin wannan kyakkyawan da ya aikata wa huwa ashir amsalha shine za a bashi sakamako na lada goma kamar wannan abin da ya aikata wa man jaa bis sayyi'a wani kuma yazo da mummuna aiki fala yujzal ladina amilu sayyi'at to ba za a sakan kama wanda suka aikata mummuna ba illa ma kanu amalon sai dai da sakamakon abin da suka zance suna aikatawa ai mislahu misalin wannan abin da suka yi mummuna da misalin shi ne za a sakan kamusu kaga wannan ma ni'ima ce daga cikin nau'in ni'imomi da Allah yake mabayi ka aikata kyakkyawa a baka lada goma ka aikata mummuna a zuruta ma zunubi daya kaga Allah na son bayi da rahama yana son su da samun shiga aljanna shi ya sanya Allah ya kaddara haka Allah subhanahu wataala ka taimake mu mu yawaita alkhairi a rayuwar mu suma qaba ta'ala ala mawdu'i as-sura أن anbiya يلاقون أذى قومهم da'iman sana الله sarki ya yayi taqibi a bisa maudu'in ita wannan sura cewa lallai annabawa suna haduwa da cutar mutanensu cutarwa mutanensu koreoshi wa yi kurijuhun ƙaunuhun min biladihim ko mutanen suna fidda su daga cikin garuruwansu kama akhraja musa kama ukhrija musa min masar kama yadda aka hidda nan musa daga misra wa kama ukhrijat quraishun annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda ƙuraishawa suka fitar wa kama akhrajat ƙuraishun ƙuraishunin nabiya sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ƙuraishawa suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka biwadin minhu ta'ala wannan kuma da wani alkawari daga Allah maɗaukin sarki annahu Yurjiu mukriman cewa zai maido shi yana abin karramawa faƙala sai Allah ya ce innal ladina farada alayka alquran innal ladhi farada alayka alquran laradduka ila ma'ad إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين Allah ya ce inna allazi farada alayka alquran lallai wannan wanda ya soka maka da alquran anzalahu ilayka wa awjaba alayka tilawata wanda ya soka maka da shi ya wajabta maka karatunsa wa tablighahu da isar da sakonsa wal amru bima fihi da yin aiki da abin da ke cikin shi lara duka ila ma'a zai mai da kai zuwa ga abin da ya shafi makomarka ta asali mana baladika garinka wa huwa makka ne makka rawar bukhari an ibn abbasin radiyallahu anhuma imam bukhari ya a hadisi daga abdullahi dan abbas ya dala tabbata gare su ce fa rojil baladu abin da ake ni da ma'ad na mutum shi ne garinsa ya nahu yansarifu minhu fa ilai domin yana juyawa ya fita daga garin kuma sai ya dawo cikin garin fa hu sallallahu alaihi wasallam lamma kara min al lallai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya fita daga kogo ونزل بالجوفة يسوك أجوفة بين مكة ومدينة لكان مكة والمدينة لمدينة وعرف, وعرف الطريقة اشتاق إليها وذكر مولده ومولود أبي سنوكم يقاني ya سوى ون cewa wannan ita ce hanyar da zai ɗauka ya tuna mahaifarsa mahaifar baban shi farazala alaihi jibril sai mala'ika jibril ya sauka a gare shi wa qalahu ya ce mishi a tushaqu ila baladika wa mauludika shin kana damuwa ne zuwa ga garinka da mahaifarka fa qala alaihi salam na alaihi salam ya ce mashi faƙalar jibril alaka jibril sai ya ce inna allaha ta'ala ya ƙul lalle allah maɗaukin sarki yana cewa inna lazi fara da alaikar ƙur'an lara duka ila ma'a lalle wanda ya saukan maka da alƙur'ani zai mai da ka zuwa garinka yani ila makka yana ni zuwa makka zahiran alaihim kana mai yi rinjaye da cin nasara a kansu qur rabbi da ka ce ubangiji na a'lamu man a bil huda shine mafi sani ga wanda ya zo da shirya wa man huwa zalalin mube kuma kuma shine mafi sani wanda yake a cikin bata bayyananne wa hadha raddun li qawli maka in innaka fi dalal wannan mai da martani ne da raddi ga maganar kafiran maka da suke cewa lallai kai kira a cikin bata ai fahuwal ja fahuwal ja'i bil huda shi Allah shine mai zuwa da shirya wa hum fi dalal su kuma suna cikin bata ne wa'lam bi ma'ana alim ta ka ce manzo Allah wa'lam a da ka ce qurrabi a'lam ka ce ubangiji na shine mafi sani wannan alam din da ma'anar alimu masani Allah ubangiji na ne alimu man ja bil huda wanda ya san wanda ya zo da shirya don haka kaga kenan su da suke cewa annabi a bata yake to ba su bane ba za su iya fassara al'amari ya tabbata ta abinda Allah maɗauki sarki ya so ya yi nufi shi ne wanda yake tabbata kuma ana samun wata matsala ha kawai za gani al'umma ana tattauna matsala kawai wani yana iya kallon ka ya ce amma kai baka tsoron Allah ina yan gane nan ko kuma kai kaza ne ai ana ganewa to duk wanda ya maka wannan sai ka ce ubangijin da ya halicce ne ya sani ni hakan nike ko ba hakan nike ba amma dai wannan matsalar hakikalin ta kaza ne na fata an gane yawa saboda ana amfani da irin wannan abubuwa ne musamman lokacin da ake so a hana ka magana ta gaskiya a kawo wani abu wanda ake so ko a ce kana son amma kai so kake kawo fitina shi za ka kawo wannan magana ka ce ubangijin al'arshi ya yi ka sani in fitina nake so in kawo in kuma yana son kawo gyara ne amma dai matsalar nan kaza ne <laughs> an gane na sai Allah ya ce wa ma وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين نعم ألا يتوى ما كنت كما بكثن تيبا قبل مجيء الرسالة إليك كافر زوى منزنتي غريكا بكثن تيترجو أن يلقى إليك الكتاب ba kasance kana guri ta amal ba ka zama to mai yin guri ba an yulka ilaikar kitab cewa a jeho littafi a gare ka alkur'an shine alkur'ani illa sai dai lakin lakin lakin ilka alka ilaika laisa an mi'adin sai dai Allah ya jeho wayin alƙur'anin gare ka ba tare da wani alƙawari ba wala an taɓallobin sabikin minka ko ba wai ta hanyar wani nema wanda ya gabata daga gare ka ba bar rahama sai dai kawai rahama ne li ajli rahmatin min rabbik saboda dalilin rahama ne daga ubangijinka li tashkurahu alama an'ama bihi min zalika alayk kuma dan ka gode mai a bisa abin da ya maka ni'ima a kansa game da haka ya sauka maka da wahayi suma amarahu ta'ala bi khamsati ashiya sannan Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwa guda biyar faqala Allah ya ce fala takunanna zahira kar ka zamanto mai taimako mu'inan lil kafirin kar ka zama mai taimaka ma kafirai ala dinihim akan addinin su allazi duuka ilai wanda suke kiran ka zuwa gare shi bi an tusaliha fihi bi shay'in wai kai sulhu a cikin wani al'amarin addinin da wani abu wanda yuhibbunahu huminka suke so daga gare ka karka sake kai musu wannan sannan wala yasuddannaka wala yasuddannaka يسألونك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين Allah ya ce wala yasuddannaka kada ya toshe ka ya kange ka asluhu ya suddu nannaka kada kange ka sai zama an huzifat nun arraf liljazim sai aka share nunin ta raf'u saboda jazimi wanda aka samu falaye suddan kaga akwai jazma nan to saboda wannan dalilin walwawu da wawun lilfa'il wadda ita ma an share ta wadda take ta fa'ili lil tiqa'iha ma'an nunin sakina saboda haduwarta da nunin sakina da aka yi hazafin su Allah ya ce wala ya su naka an ayatillah ba da in unzilat ilaika kada ka bari ya kange ka ko su kange ka daga ayoyin Allah bayan an saukar da su a gare ka ay la tarju ilayhim fi zalik kada ka koma zuwa gare su a cikin haka wad'un nasa ka kira mutane ila rabbika zuwa ga ubangijinka bi tauhidihi ta hanyar kareta shi cewa su kareta shi wa ibadati kuma su mai bauta wala takunanna minal mushrikin karka kasance daga cikin mushrikai bishakki tima, tad'u ilai ta hanyar yi shakka a cikin abinda da kake kira zuwa gare shi wal khitabu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ana yi wa manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama wal muradu afradu ummati amma abin da ake ni ɗaiɗaikun al'ummarsa mu dinnan da mu ake Allah ya ce kada ka zama daga cikin mushrikai walam yu'affir al-jazim fil fili lil muba lil mabna'i ya ce shi jazumin bai tasiri ba cikin filin lilmabna'i game da abin da ya shayi girinsa, bai tasiri ba sai Allah ya ce wala tad'u ma Allah ilahan akhar ولا تدع مع الله ilahan آخر hmm. La ilaha illahu هو كل شيء illa إلا له الحكم وإليه ترجعون الله ولكن سركيتي ولا تدعو كركا kira ai ta abudu kada ka bauta da Allah wani Allah daban tare ya zamanto kana bautar Allah kuma kana bautar wani Allah Allah ya ce wannan la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah kullu shay'in halikun illa waja duk kowane abu zai halaka zai mutu sai dai shi Allah subhanahu wata'ala illa iyahu ta'ala sai dai shi kadai Allah madaukakin sarki lahul kuma ga Allah madaukakin sarki hukunci yake alqada'un nafi hukunci wanda yake zartuwa zartaccen hukunci yana ga Allah subhanahu wata'ala wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku antum a anta wa mamaka kai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa da wanda ke tare da kai bin nushur min qubur a min quburikum ta hanyar tayar da ku daga kabarbaranku za a maida ku zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa man tayaqqana annahu mutu wa yushar ila rabbi wanda kuma ya sami yaƙinin cewa zai mutu za a tada shi zuwa ga ubangijin shi fa innahu la yakhal la yukhalifuhu fi shay'in bi wannan baya saba ma Allah a cikin wani abu da Allah ya bari umarni ko aka bari umarni a kansa ko ga ce fa hu la yukhalifuhu ba zai saba ma Allah ba fi shay'in a cikin wani abu a amara bihi wanda shi Allah ya yi umarni da shi auna hahu anu ko kuma Allah ya hana shi ya aikata wala ya khafu ahadan gairu ko ba zai tsoron kowa ba koma bayan Allah subhanahu wata'ala lokaci ya yi kuma ya kare mana daidai da ƙarshen sura insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu tashi sabon sura suratul ankabut Allah maɗaukin sarki ya sanya mu ababen da muke karantawa albarka ya amfanar da mu shi har wurin mutuwa kuma Allah subhanahu wataala ya sanya sakamakon abin da muke yi din a cikin mizanin awa mu na rana ranar tashi alkiyama Allah kada ka tozartar da ladar dukinmu mu da ayyukan Allah kai mana rahama ka gafarta mana ya komo da suka riga mutuwa Allah maɗaukin sarki ka gafarta musu za aljanna ce makomar su marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ya su da lafiya ina roƙon Allah subhanahu wataala waɗanda suke a cikin wani yanayi na abin da ya shafi kunci Allah ka san su ka san bukatun su Allah ka fidda su daga cikin ƙuncin da damuwar su wanda suke a ciki Allah subhanahu wataala duk wanda yake da bukata a gare ka ta alkhairi Allah ka biya masa wanda yake da saɓanin haka Allah subhanahu wataala ka juya bukatar ta zamanto ta alkhairi ka biya in ka biya kuma Allah ka yarda da wannan bawa akan abin da ka biya masa na sa wadda ka juya masa Allah subhanahu wata'ala ka zaunar da mu lafiya an mu waɗanda suke cikin barazana na tashin hankali na kishe-kishe da makamantansu Allah ɗaukin sarki ka ba su aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wata'ala masu yin waɗannan ayyuka na kishe-kishe muna roƙonka Allah ka shirya su ka ba su ikon tuba in sun tuba Allah ka ashi tubarsu Allah maɗaukin sarki muna roƙonka kar ka sa rabon wuta a cikinmu ya Allah Allah subhanahu wataala ka shi rayuwar muna musulmin kwarai masu imani ka tabbatar da harshen mu wajen an su tambaya a cikin kaburbura ka sa kaburburan musu zamanto dausayin aljanna kar ka sanya kaburburan musu zamanto kwaloban wuta ya Allah subhanahu wataala Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu arziki mai amfani ya Allah ka sanya zuri'an mu ta zamanto zira'a ta kwarai. Allah subhanahu wata'ala ka sanya a cikin zuri'anmu babu wani fandararre babu wani lalatacce ya Allah subhanahu wata'ala ka sa zuri'anmu zuri'a ce wadda manzanka annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi alfahari zai alfari da ita ranar tashi alkiyama wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah